Haka take studio kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. tsohon shugaban kasa muhammadu bazum ta da irakiyar iyalinsa da masu dafa masa abinci guda biyu da masu tsaronsa guda biyu ya yi yunkurin tsira daga inda ake tsare da shi akwai mu da karin bayani wata sabuwar cuta da take shafar dabbobi ta bulu a yankin difa matsalar da ke tada hankalin makiya a yankin ɗaya daga cikin su ya yi kira ga hukumomi a cikin shirin kuma na musamman za mu je da ku wajen wasu matasa kai da suke kallon kalmar zaman lafiya da tashe hankali a nijar. To madalla yanzu ga labarin naku ɗaya ina bin ɗaya a cikin wata sanarwa ta ranar 19 ga watan Oktoban shekara ta 2023 kwamitin ceton ƙasa na CNSP ya sanar da cewa wajajen kimanin karfe uku na safe tsofan shugaban ƙasa Muhammadu Bazoum tare da rakiyar iyalinsa da masu dafa masa abinci biyu da kuma masu tsaronsa guda biyu ya yi yunkurin tsira daga inda ake tsare da shi kwamitin ceton ƙasa ya jinjina wa jami'an tsaro da suka taimaka wajen hana wannan yunkuri da a cewarsa zai iya kawo tashin hankali ga ƙasa. masu hannu kan wannan lamari da abokan nasu ana tsare da su kuma tuni babban alkalin ƙasa ya buɗe bincike kan wannan lamari. Makiyayan yankin Difa na nuna damuwa da wata cutar da take addabar dabbobin nasu wannan cuta ta shafi kusan kashi 80 na dabbobin wasu makiyaya. Mu Shebu Salifu makiyayi a Difa da ke yin kira ga hukumomi game da wannan cuta a cikin rahoton Gidi Abdurrahman. To gaskiya dai bana mun wayi wata shekara da wani ciwo wanda za mu ce ba mu saba gani irin shi ba saboda dabbobi gaskiya suna da matsaloli musamman ma manyan dabbobi kamar su shanu sun fuskanci wata annoba ta cuta mai kama kafafu da kuma baki kusan kaso takwas cikin goma duk kusan eh, yankin nan da kusan kowane ya kamu da wannan ciwo. A gargajiyance da yanzu akwai magungunan da ake saka mai kaman ana sa bagaruwa da biri ana gama ana sa daga baki kuma kafafun akan sa musu kamar wani mai mai matsi haka nan tana ake samun saukin shi wani yana kama shi da tsanani ne har ya kai ga bai iya yin komai bai iya cin abinci sannan bai iya zuwa kiwo abun gaskiya sabon abu ne gaskiya mu a wajen mu Fiye da mutane 150 ciwon makoshi ya kama tare da mutuwar mutane goma sha tara a yankin Agadas a makon farko na watan Janairu zuwa 13 ga watan Oktoban shekara ta 2023. Likitoci hudu ne na yankin cutar ta shafa kuma an ɗauki dukkan matakan da suka dace domin hana yaduwar cutar a cewar Hasimi Malam Lawali shugaban tsarin kiwon lafiya a ma'aikatar kiwon lafiya ta yankin Agadas a cikin rahoton Musa Mamman. sai a ta fara a satin farkon wannan shekara musamman gidajen asibiti hudu an samu ɓullar cutar a asibitin adar bisnet asibitin da'irar agades asibitin ingal da kuma cirozirin sannan a asibitin kula da lafiya uwa da ɗanta an turo muna wasu da suka kamu a jimilce mun samu mutane da suka kamu 156 mutane goma sha tara suka rasa rayukansu wanda suka fi kamuwa kuma su ne 'yan shekara biyar goma sha hudu goma sha biyar zuwa ashirin da tara duka wanda suka kamu an ɗauki nauyinsu an wayar da kawunan jama'a dangance da wannan cutar An buɗe wani dandalin ƙasa a ranar jiya kan 'yancin gashin kan mata da matasa a birnin Yamai. Wata dama ga waɗannan matasa da su gabatar da kayakin da suke sarrafawa da matan. burin shine na taimakawa waɗannan mata da matasa na samun 'yancin gashin kansu ta fuskar tattalin arziki a abokiyar aikinmu rahinatu musa hassan ta hira da madan mai yaƙi hadiza mai ga shugabar wannan dandali Muna zagayawa cikin ƙasa don mu ba mata da matasa horo kan sarrafa abinci da kuma maudu'an da suka shahi yadda ake tafiyar da ƙananan masana'antu don mu ƙara wayar musu da kai ganin cewa wannan watan na Oktoba wata ne na unhwani da kayayyakin da muke sarrafawa cikin gida muna gayyatar dukkansu ga wannan bajikolin. kowacce Kowace ta kawo abin da take sarrafawa abin da kowace mace ke so shine ta samu kasuwa ga kuma dama ta samu kowace ta baje kolinta ta samu karuwa tare da sauran mata 'yan uwanta karuwar fonaf ita ce tun lokacin da aka yi ta agadas mata da dama sun daina yin odar kayayyaki daga waje mahimmancin fonaf bai tsaya a yamai kadai ba muna gayyato dukkan jihohin ƙasa gurinmu shine mata da matasa su tashi tsayin daka su haɓaka kasuwancinsu Tona saba'in da da dugu biyar na abinci da suka hada da shinkafa da hatsi aka baiwa iyalai 785 da matsalar ambaliyar ruwa ta shafa a yankin Agadas a shekara ta 2023. Wannan taimako ya fito daga tsarin abinci na ƙasa domin rigakafin matsalar ƙai Fiye da mutane 5,000 ne za su samu wannan taimako a ciyar Shegu Mamman Lawan, Kwarnonatan Agadas a ma'aikatar jinƙai da kula da bala'u a cikin rahoton Musa Mamman. Duka faɗin jiha mun tantance iyalai 953 da suka rasa mazauninsu a bayanin da muka tattara na ma'aikatar agaji a da'ira Agades mun samu iyalai 785 da suka rasa mazauninsu. Ganin halin da mutanen suke ciki gwamnati ta yi hubasa na taimaka musu da cimaka wajen ton 78 da za a baiwa waɗanda suka rasa mazauninsu. su wanda za a rarraba musu a santa hudu wayanda muke da su akwai babbar santa ɗaya da kuma waɗansu santa uku kuma kowane iyali zai amfana da buhun shinkafa biyu na kilogram 25 da buhun hatsi mai nauyin kilogram 50 kowane iyali ko yaya yake zai amfana da wannan kilogram. Tun rufe iyakoki kuma duk da wato kusancin birnin Arlita da kasar Algeria al'ummar birnin na ji a jiki na rufe iyakoki a cewar shugaban 'yan kasuwar Arlita har yanzu al'umma na amfani da shinkafar da ke aje amma idan ta kare mutane za su fuskanci tsadar abinci Alhaji Umma Babu Maka a cikin rahoton Usman Umaru. Tun maye mai buhun shinkafa ya kai sha shidda ko sha bakwai. mu dai inda Allah roha mana asiri har yanzu dai waccan mai cadar ba ta fara isowa na arlet ba duk tsohon stock ne ake samu ake defanaji kenan yanzu in dai wagga ta kare duk wadda za ta zawa za mu sha cada mu ma sartu nan bangaren alje mutane suna cewa an bude an bude ba a buɗe boda alje ba abin da ke shigowa shi ma kwanan nan ne aka buɗe suminti da binu bayan cin shi ko karto guda ka gani na maka ya shigo na ta ce ya shigo babu zance a ce alodo mota filawa ko simil ko makarona ko shinkawa su tsallako haka da a babu shekaru da dama tun lokacin da suka rihe ba su bude ba Cikin jihar Ningimi akwai ci gaba a shekarun baya-bayan nan wajajen karatun wato ɗiya mata, amma duk da haka akwai sauran kalubale a cewar Madan Ahmed Bintu ta da ke birnin Ningimi a cikin rahoton Maina Bukar. ilmantar da ya mata yana da amfani sosai yara yan mata wani a rinka sa su lakwal sosai kuma yara na a rike su a kula da su har su kare karatun su su ci gaba da karatu su ta college su ta lise har su samu aiki su zama ma'aikata saboda yaƙi da jahilci kuma yaƙi da talauci ya mata in ba su yi karatu ba gaban ba mai kyau ba ne ba ilimi shine tushen cin gaba gwamnati dai ya yi kokari wajen ekololin da ba class and deed one ya musu consul in class inda akwai yara ne da yawa na gasunan for example yan buduma da wani waƙi ne har yanzu ba su gane ma me amfani da kwalba kenan yaran su yan mata da suna da lalle su suna da kantin suna da class me ya su ci a shafa mank in a sanyan ne gare su kuma sartan zai kwal in ka ta yi ka iske ga sana yara da yawa suna nan babu class gashi na dan ruhuwa ne an yi kenan ruhan nan akwai hatsari sosai ana yin gobara ana yin wani wane ne hankalin mushe ba kwanta ba hankalin yan gari bai kwanta ba Masu fama da nakasa na birnin Arlette sun yi kira ga hukumomi da kuma ga masu hannu da shuni domin a buɗe cibiyar bada horon aikin hannu ta nakasassu da ke birnin Arlette. Cibiyar an buɗe ta a shekara ta 2011 kuma tana rufe dalilin rashin kayayyakin aiki. Kiran nasu wato ta bakin Ibrahim Yahaya shugaban nakasassun Arlette a cikin rahoton Usman Umaru. areba ta gina shi bisa ga tallafi namu na taimakon na kasassu duka gaba daya areba dai ta fara ba da eh, tallafi na ta daina kamar yan kayan aiki fata da wani yan katakoya da sauransu haka wanda ya kamata a fara aiki da su mai sikwar ita ma ta ba da tallafin ta ita ma kasan ana son duk wanda ya sa hannun shi a ciki a ce ya sa saboda halin harkoki na duniya wa gawar take ciki ko su ita ma ta kawo na ta bakin tallafi kamar wajen formation na sabon likidi da sauransu da haka ta dan kwatanta oem gudun mayar da ta yi ta yi kamar kashi biyu ma ne ta yi yanzu dai san turkin sun ce ma da yanzu sun dan tsaya kaɗan na amma kusa ga wasu gyare-gyare ne da muke nan muna muna yi tsakanin mu aka dan dakata a gani aka shirye-shiryen kuma sai a ci gaba da abin da za a yi in Allah yarda Domin karfafa abokantaka tsakanin kishiyoyi matan yankin Doso sun kafa wata kungiya da ake kira wanda beri da wanda kaina. Shugabar kungiyar Madan Hassan Zada Mentu Saidu da ta kafa kungiyar yau da shekaru biyu a Doso ta bada dalilan kafa kungiyar a cikin rahoton na Hadiza Hassan. wanda ne da wanda bai kungiyar ƙanana da manyan mata yau shekaru biyu kenan da muka girka ta mun girka ta ne saboda wasa da dariyar da suke yi tsakanin su kuma abun yana ba mu shawa wata rana sai shugabar gungun na ƙananan mata ta je ya mai sai ko tattara an girka kungiyar ta ƙanana da manyan mata daga nan ne ta zo mana da wannan shawarar sannan mu kuma muka girka ta mu ko da muka girka ta sai muke ta rajistan ƙanana da manyan mata sai da muka kai mu ɗari hudu a cikin wannan ƙungiyar. Alhamdulillah muna kama juna sosai wanda ya samu wata sabga muna taimaka mishi kuma muna haduwa a kowane mako na farkon wata in akwai masu gaba da juna cikinmu muna sasanta su cikin ruwan sanyi ƙanana da manyan mata ko da an samu na rashin jituwa cikin wasa da dariya akan mai da magana kowa ya karbi laihinsa sannan kuma a dare abin dai gunin ban shawa kowa ya fahimta yanzu sai mu na musamman matasa suna da kwarewa sosai wajen karfafa zaman lafiya da tsaro a Nijar shine makullin duk wani ci gaba mai karko ya matasa suke kallon kalmar zaman lafiya da kuma matsalar tashe-tashen hankali a Nijar Farid Burema ya haɗa mana wannan rahoto kan waɗannan jakadun zaman lafiya a Nijar. Rabiu da Yakubu da Usaina wasu matasan ambasada ne na kwanciyar hankali. Usaina ta jihar Talabere ta bayyana ma'anar tashin hankalin da kuma zaman lafiya. Uh, idan aka ce rikici, kamar wani rashin jituwa ne aka samu tsakanin mutum biyu akan wani bambancin ra'ayi. Amma rashin samun kyakkyawar hanyar magance shi ita ke kawo fada kuma ita ce ke haddasa dukkanin matsalolin da muke fuskanta. Shi kuma kwanciyar hankali, shi idan mutum na zaune lafiya ne babu yaƙi. To kwanciyar hankalin nan dandanan ana iya hargitsa shi, amma sai an wahala kamar a samu a mayar da shi. A cewar Abdurrahman Dabozi Isufu, shi ma matashin jakadan zaman lahiya ne da ke doso tattaunawa don canza hali na da mahimmanci cikin tsarin shawo kan rigingimu. Sadarwa domin sake halaye wata hanya ce da ke baiwa al'umma bin hanyoyin halayya ba abu ne da ake iya samu yau da goyo ba abu ne da ke da matattakala na bi kuma abu ne wanda sai illa masha Allah. Amadu Bello Rashida matashiyar jakadar zaman lahiya ce ta maraɗi ta nuna cewar ana iya kiyaye tashin hankali idan an san tushen Idan aka samu rikici, ni na san menene kalmar rikici ta kumsa, kuma na san me ake nufi da hanyar sasantawa. To shi wanda muka samu rashin shituwa, anya ya san da wannan kuwa. Kenan ta waɗannan hanyoyin ne zani dubawa, in ga ta yaya zan iya mayar da wannan rikicin ya koma kwanciyar hankali. Ko kuma idan aka samu rashin shituwa tsakanin mutane biyu, ya zan yi in kusance su, in wayar musu da kawunansu? a matsayina na matashiya kuma jagora, har in kai su su samu su fahimci me ake nufi da rikici. da kuma kwanciyar hankali domin su zauna lafiya. Eh, Usaina da Rashida shawarwarinsu guda ne. Ana iya inganta zaman lahiya idan an mai da hankali kan dalilan da suka haddasa shi. Yawanci talauci ne kan kawo rikici, har ma da halin rashin tsaro. Idan aka yi ƙoƙarin magance wannan matsalar, to ina ganin ba za a wahala ba wajen samun kwanciyar hankalin. Akwai wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu waɗanda ke wayar da kawunan al'umma. Da yake mu muna daga cikin shakadodin, shi yasa Search ta ɗauke mu take ba mu horo domin mu kama wajen bunƙasar da kwanciyar hankali, amma sai mun dage sosai. kawo ƙarshen labarin namu kenan daga nan studio Kalangu a huta lafiya.